na subscribe assalamu alaikum sunana Yazgam tv ku kasance da gidan Yazgam tv a youtube channel Allah duk wanda bai mana subscribe ba ya san gama mana subscribe a youtube channel mu bidiyon mu ya burge ka kai lakin kai sharing kai comment a yau za mu yi tutorial ne akan yadda za ka ɗauki hadda a wayanka haddar alkur'ani to kasan wani ko malamin da yake mai hadda ya mai nisa to akwai hanyar da zaka yin ka ɗaukar hadda a wayanka kafin ka kai ga malamin ka ko dai ka rika ɗauka irin wannan to karin cika ku da surutu kai tsaye za mu tafi aikin na farko zaka je plasto ga plasto na wanda na yau cycle ɗin nan shine plasto to in ka shiga plasto haka suna application ɗin pre-Quran memorization za ka rubuta pre pre sai ka rubuta ƙura'an ƙura'an sai ka ba da space sai ka rubuta memorization memorization ga sunan apps ɗin nan kun gan shi na application sunan application ɗin kenan to sai ka download din shi to kun gan shi nan wannan shi ne pre Quran ba wannan ba wannan wannan wanda na yi cycle na farko shi ne pre Quran memorization health apps to za ka yi downloading ɗin shi da yake ni already na gama downloading ɗin shi kawai affanin ɗin shi zan yi kun gani kun gani inda za ka yi downloading ɗin shi na da yake ni na yi downloading ɗin shi kawai a shin ɗin shi to in kai ofin ɗin shi haka zai baka in ya baka haka abu na farko abin da za ka yi kun gan shi na bari in nuna muku kun ga gwanna da gwanna to wannan nan inda na danna inda na yi cycle na farko sunan malamai ne malamin da zai ɗora ma hadda za ka iya ɗaukar darasin ƙur'ani ta wayanka kuma ka riƙa karanta kai ma wannan sunan malamai ne mu ɗauki malami na farko sai ka zo na in ka ɗauke shi sai ka zo na sai ka ɗauki wani karatu ne za ka koya ma mu ɗauki suratul fatiha sai mu ɗauke ta kun gani ko to in kai haka ga inda za ka yi downloading na aka ce Quran Modernization Helps Audio File Not Downloading Went for Sura. To, gwannan da na yi cycle nan za ka yi download. To, in ka dana downloading dinna ga inda zai yi downloading nan. Gwannan. To, ta nan zai yi downloading. In ya gama yin downloading ta ɓangaren nan, to ga inda za ka yi play nan. gwanda na yi cycle na nan za ka yi playing ina zuwa to kun ga ya gama mana downloading ya gama mana downloading bari ku gani mu yi playing kun ga inda za ka yi playing nan inda na yi zana din nan gwanda to da ka yi playing haka to kun gani to kun gani in kai plane din ɗin shi haka gwanda da kai plane din ɗin shi to zai kama ma karatu kuma har ya in ka rubuta ma abun a nan za ka ga yana rubuta ma duk surar da ka ambata zai karanta ma kuma ya rubuta ma misali misali ga wata sura nan da muka yi downloading ɗinta ta sudas ga gani in ka danna nan gon haka za ka ɗauki malami nan kuma za ka ɗauki sura da za a koya ma in ka danna haka ga bari mu ɗauki sudas ga shi na to za mu ɗauki sai mu danna na sai mu ɗauki bari mu ɗauki bakara mu ɗauki alif lami to bari mu yi plain ga inda za ka yi plain ɗin ta nan to in yi plain ta nan in yi plain ta nan zai fara ma karatu bari ku gani to kun gani ko kun gani to ka gani duk surar da aka yi duk ayar da aka yi to a nan sai ya rubuta ma gwannan gwannan da na nuna muku aro zai in ka nuna maka duk ayar da aka yi to a nan za ka ɗauki duk hadda ba ba tare da ka sha wahala ba kana zaune wayanka za ta in ka ɗora ma hadda ta alkur'ani za ka koyi ƙur'ani cikin sauƙi amma kafin nan in kana so ka canza malami da sura ko aya da ka danna gun da ka danna nan sai ka ɗauki wani malamin sai ka ɗauki wani malamin kun gani ko bari mu ɗauki wani bari mu ɗauki wani karatun bari mu dawo nasi to kun gani to in za ka yi downloading ga gun nan da za ka yi downloading E gunnan he ka danna yes to ga inda zai tafi downloadin nan daga nan zai fara kirgi gunnan to tun daga nan zai zo haka nan yana gama ma downloadin to shi kenan bari mu gani kun gani har ya gama mun downloadin ko to to ta za ka yi downloadin don duk surar da kake so da ayar da kake so da malamin da zai ɗora ma karatu to duka duka nan muka kawo ƙarshen tutorial